sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hadiza Kyari muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Alhamis 26 ga watan Nuwamba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. To Mahmud, Amurka ta samu alƙalamu mafiya muni a rana guda na waɗanda ƙwayar cutar coronavirus ta harba tun bayan adadin da ta gani a watan Mayu, inda a ranar Laraba kaɗai ta samu kusan mutum dubu ɗari biyu da cutar ta kama adadi mafi muni da ƙasa ta fuskanta tun bayan ɓarkewar annobar. Haka kuma Firayim Ministan Sudan na ƙarshe da aka zaɓa bisa tsarin mulkin jama'a Sadiq Almahadi ya rasu yana da shekara tamanin da hudu. sannan kuma afirka ta kudu na gudanar da zaman makoki na kwanaki biyar don tunawa da waɗanda suka mutu sakamakon cin zarafi da ya shafi jinsi da kuma coronavirus to har ila yau a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau ne aka yi jana'izar tsohon shugaban jamhuriyar nijar tanja mamadu wanda allah ya warasu a farkon makon nan yanzu da hantsi kenan a farfajiyar fadar shugaban kasar Nijar inda aka ajiye gawar tsohon shugaban kasa Tanja Mamadu. To yayin da aka gudanar da bukukuwan ranar yaƙi da cin zarafin jinsi musamman ta fuskar abin da ya shafi wa mata fyaɗe. Masu kare haƙƙin bil'adama sun koka da yadda ake samun tafiyar hawainiya wajen yanke hukunci ga waɗanda ake tuhuma da aikata fyaɗe. Za a ga kes inda ya kamata shiga ɗaya biyu an ƙare shi sai a ga yi wajen shekara ana yi har victim in ya gaji dami dami da sauransu abin da kai ka san an yi abun an tabbatar da ni amma a yanke hukuncin ina to muna ɗauke da ƙarin bayani cikin waɗannan rahotanni sannan muna tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda aisha ta za ta gabatar mana da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Zababben shugaban ƙasa Joe Biden ya gabatar da jawabin ranar cika ciki ko Thanksgiving a ranar Laraba yana mai cewa ƙasar za ta tsallake wannan annoba tare da yin kira ga Amurkawa da su ƙara himma wajen yakar cutar coronavirus. Kalaman na Biden na zuwa ne yayin da Amurkawa ke fuskantar hauhawar adadin masu harbuwa da COVID-19 da ƙaruwar matsalar ƙarancin abinci Duk da cewa masu kamuwa da kwayar cutar coronavirus din na karu a duk faɗin ƙasar, Amurkawa suna take ka'idojin kuma suna kan yin tafiye-tafiye don zuwa hutu. Zababben shugaban ƙasar Joe Biden ya buƙaci Amurkawa da su ƙara himma don yaƙi da yaɗuwar cutar. Kada mu miƙa wuya ga wannan annoba, na san za mu iya kuma za mu yi nasara a kan wannan ƙwayar cutar. Amurka ba za ta gaza wannan yaƙin ba, in ji Biden. A farkon wannan makon shugaba Donald Trump ya bi al'adar da aka saba yi a fadar White House inda yayin jawabinsa ya ce, A lokacin wannan rana ta cika ciki ko Thanksgiving, muna miƙa matuƙar godiyarmu ga likitoci, ma'aikatan jinya, ma'aikatan kula da lafiya da kuma masana kimiyya waɗanda suka yi yaƙi da ƙwayar cutar ta China. Muna kuma miƙa godiya ga allurar rigakafi da hanyoyin warkarwa waɗanda nan da ba daɗewa ba za su kawo ƙarshen cutar. To halin da ake ciki miliyoyin Amurkawa sun fara tafiye-tafiye a wannan shekara yayin bikin ranar ta cika ciki don su yi ziyarci 'yan uwa da abokan arziki duk da gargaɗin da cibiyar kula da cututtuka ta yi na zauna a gida. Yau Alhamis ita ce rana ta cika ciki a Amurka kuma miliyoyin Amurkawa na tururuwa zuwa filayen jirgin sama, tashoshin jirgin ƙasa da kuma hawa kan tituna don yin hutu tare da 'yan uwa. duk da gargaɗin da manyan likitocin ƙasar da kuma cibiyoyin kula da cututtuka suka yi na zama a gida amma da yawa ba sa bin wannan shawarar masana sun yi hasashen za a ga ƙarin masu kamuwa da cutar a duk faɗin amurka gabanin bukukuwan kismeti da na sabuwar shekara saboda bukukuwa na cika ciki kuma wannan a cewar masana wani abu ne da duniya ya kamata ta mayar da hankali a kai yayin da waɗannan bukukuwa ke ƙaratowa To a gaida Hadiza wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To za mu fara ne da jamhuriyar Nijar inda a yau Alhamis aka yi jana'izar tsohon shugaban kasa Tanji Muhammadu a fadar shugaban kasar inda ɗaruruwan mutane suka hallara domin yi masa ban kwanan ƙarshe kafin a isa da gawarsa a garinsu na haihuwa wato maina sorawa da ke jihar Difa inda za a yi masa sutura. wakilin muryar amurka a yamai sulaiman mana barma ya samu halartar jana'izar ga kuma rahoton da ya aiko mana yanzu da hantsi kenan a farfajiyar fadar shugaban kasar Nijar inda aka ajiye gawar tsohon shugaban kasa Tanja Mamadu. Hukumomin koli da iyalai da dangi da aminan mamacin sun hallara domin yi masa bankwanan karshe. bayan jawabin ban girman da tsohon firaminista maman umaru ya gabatar shugaba isu muhammadu ya rusuna a gaban gawar tanja muhammadu da nufin girmamawa kafin daga bisani ya isar da gaisuwar ta'aziyya ga iyalan mamacin manyan jami'an kolin kasar niger na jiya da na yau sun halarci wannan taro da ya hada jana'iza da bikin karramawa tsohon shugaban kasa muhammad usman wanda ya shugabanci majalisar dokokin kasa a tsawon shekaru goma na mulkin tanja ya bayyana juyayi a kan wannan rashi wannan rasuwa ta tanja lalle babban rashi ne ga wannan ƙasa tamu saboda dai lalle president tanja ɗan ƙasar Nijar ne wanda ya ba da duk abin da zai iya badawa ga wannan ƙasa ga al'ummarta ya yi bakin nashi ƙoƙari sai dai mu ce kurum allah ya shi kanshi allah ya mishi gafara allah ya ramshe shi allah ya ba shi gidan aljanna jama'a nijar gaba daya da iyalinsa da dukkan kowa da kowa allah ya ba mu haƙuri allah ya sa ya huta shi ma shugaban jam'iyyar pnds tarayya bazin muhammad da ke sahun 'yan siyasar da suka je yi wa marigayi tanja muhammadu kwana ya jinjina wa kamulin da yinsa ya rike kasa da mutunci akwai kalubalen da ya fuskanta kuma alhamdulillah ya tunkare su cikin wuce kuma mu lalle bata koma baya ba akasin haka ya rike ta cikin mutunci wannan kuma ba za mu manta da shi ba kuma shine yan nijar za su rike yau a tunanin da abin da ya yi kulawar da tsohon shugaban kasar ta nijar ya baiwa jama'ar karkara tun yana soja har zuwa lokacin da ya ajiye kakinsa domin shiga harkokin siyasa sun kara masa kima da farin jini a idan 'yan ƙasa in ji wani daɗaɗɗen abokin tafiyarsa a lissabo kusa a jam'iyyar mnsd nasara wacce ta ɗora tanja a kan karagar mulki cikin jam'iyyar nan ina tare shi dare rana mun bi garuruka mun ji ƙasashen waje muna tare tahiya dubu kuka dubu ya saurara kan mu tashi daga gari ko daga birni abin da sai na ji an ci ya gyaru na ce to muna da sa'a gobe wanga mutanen ya samu ikon kasar ga har Allah ya so ya samu ikon kasar nan tsohon firaminista mamman umaru da ke magana cikin hawaye saboda yadda wannan mutuwa ta girgiza shi ya ce rasuwar babatanja ba wai iyalansa kawai ta mayar marayu ba 'yan ƙasa baki ɗaya ne suka fada cikin halin maraici saboda yadda ya sadaukar da rayuwarsa wajen ganin ƙasa ta ci gaba. Hajiya de enfants, Mariama, Tahaditullahi, daga bisani an nufi garin maine tsorowa da ke jihar difa da gawar marigayi tanja mamadu inda za a yi masa sutura kamar yadda ya ba da umarni a lokacin da yake raye ƙaunar da jama'ar nijar ke yi wa wannan bawan allah ya sa wasu mazaunan birnin ya mai jerawa bakin hanyar da ke zuwa filin jirgin sama domin yi masa ban kwanan ƙarshe shugaba tanja mamadu mai shekaru 82 a duniya ya rasu ne a ranar talata 24 ga watan nuwamba a babbar asibitin ya mai. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Kuma da la'a gaida Sule yanzu kuma ga labaran duniya a karo na biyu. Amurka ta samu alkalamu mafiya muni a rana guda na waɗanda ƙwayar cutar coronavirus ta harba tun bayan adadin da ta gani a watan Mayu, inda a ranar Laraba kaɗai ta samu kusan mutum da dubu ɗari biyu da cutar ta kama adadi mafi muni da ƙasa ta fuskanta tun bayan ɓarkewar annobar. zuwa ranar larabar fiye da mutum tamanin da tara ne aka kwantar a asibiti adadin da ya sa aka shiga fargabar samun yaduwar cutar yayin da ake bikin cika ciki na thanksgiving a yau alhamis inda jama'a za su yi tafiye-tafiye domin haduwa da 'yan uwa da abokan arziki jami'ai a jihohi da yawa sun sanya takunkumi don rage yaduwar cutar ko da yake kotun koli ta amurka ta ba da umarni na ɗan lokaci don hana jihar new york tilasta aiwatar da wani shiri na takaita adadin mutane da za su shiga wuraren ibada a yankunan da cutar ta yi tsanani alkalan kotu biyar ne suka goyi bayan karar da mujami'un roman katolika da wasu wuraren ibadar yahudawa biyu suka shigar wacce ke kalubalantar da wannan mataki da gwamna andrew cuomo ya ɗauka yayin da hudu kuma suka nuna adawa da kuri'ar aka kada Firaministan Sudan na ƙarshe da aka zaɓa bisa tsarin mulkin jamhuriya Sadiq Almahadi ya rasu yana da shekara 84. Jam'iyyarsa ta umma ta ƙasa ta fitar da sanarwar a ranar Alhamis inda ta bayyana cewa Almahadi ya rasu ne sanadiyar kamuwa da ya yi da cutar coronavirus na makonni uku bayan da aka kwantar da shi a asibiti a haɗaɗɗiyar daular larabawa. A watan da ya gabata, gwajin da aka yi masa ya nuna cewa ya kamu da cutar ta coronavirus an haɓar da mahadi ne a wa'adansa na biyu a lokacin yana prime minister biyu bayan juyin mulkin soja da aka yi a shekarar 1989 wanda ya share fage ga tsohon shugaban kasar umar albashir da ya kwace mulki albashir ya rike mulki na tsawon shekara talatin kafin shi ma aka hamɓarar da gwamnatinsa a bara a duk tsawon canjin shugabancin sudan almahadi ya kasance mai tasiri Cikin sanarwar ta jam'iyyar Umma Party ta ce da safiyar gobe Juma'a za ta yi jana'izar mahadi a garin Udurman na Sudan. Afirka ta kudu na gudanar da zaman makoki na kwanaki biyar don tunawa da waɗanda suka mutu sakamakon cin zarafi da ya shafi jinsi da kuma coronavirus. Zaman makokin ya fara ne a ranar Laraba, ran da aka ware domin tunawa da yaƙi da ake yi da cin zarafin mata a duniya da kuma kwanaki goma sha shida na gwagwarmaya da cin zarafin jinsi. Haka zalika ƙasar ta Afirka ta kudu tana cikin wani mawuyacin hali na ɓarkewar cutar coronavirus wacce ta kashe 'yan ƙasar fiye da mutum dubu ashirin da ɗaya. Madalla da Hadiza Kyari. Yayin da aka gudanar da bukukuwan ranar yaƙi da cin zarafin jinsi a duk faɗin duniya, musamman ta fuskar abin da ya shafi wa mata fyaɗe, jami'an kare haƙƙin bil'adama sun koka da yadda ake samun tafiyar hawainiya wajen yanke hukunci ga waɗanda ake tuhuma da aikata laifukan fyaɗe. Hakan na faruwa ne a daidai lokacin da ministan da ke kula da al'amuran mata a Najeriya, da ya kira ga majalisar dokokin jihar sokoto da ta amince da dokar kare haƙƙin yara kamar da za ku ji a wannan rahoto da muhammad nasir ya aiko mana daga birnin da shehu in ni tsoron wayannan abin ina jin bakin ciki don akan haka nan ma kullum in nata in ta tuno da wannan abu hawan jininta yana tashi akan nasa ta cikin mugun yanayi kuma ina fatar allah ya sa ta yafe min wannan wata yarinya ce matashiya a sokoto wadda ta taba fadawa tarkon masu cin zarafin mata ta hanyar fyaɗe wadda har yanzu kimanin shekara ɗaya da aukuwar lamarin amma tana jaraɗaɗi halin da ta shiga irin waɗannan matsalolin a cewar jami'in kula da kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa mai kula da sokoto halilu tambari ahmad suna faruwa saboda watakila fatara ko kuma rashin wayar da kan jama'a waɗanda wani lokaci idan an je nema musu haƙƙin su abin ya daga tafiyar hanwainiya musamman a wuraren shari'a yana cikin abin da mun ce ana delaying na yin waɗannan hukunce-hukuncen shi babban matsalar da muke samu wanda in sha'ala mun tattauna da shi chief george da muna kan akan waɗannan problems din za a ga kes inda ya kamata shiga ɗaya biyu an ƙare shi sai a ga yayi wajen shekara ana yi ne har victim in ya gaji dami dami da sauransu abin da kai ka san an yi abun an tabbatar da ni amma a yanke hukuncin ina bisa ga damuwa da halin da irin waɗannan mutane suka samu kansu ya sa matar gwamnan jihar sokoto mariya aminu waziri tambol lokacin da take kaddamar da shirin yekuwa akan hana cin zarafin jinsi ta hanyar gidauniyarta ta samar da tallafin kuɗi ga waɗanda suka fuskanci irin waɗannan matsalolin don su ga musu halin rayuwa da kuma ba su damar su masana'o'i domin kyautata rayukansu a nan gaba. mariya ta ce haka ma za a ci gaba da bibiyar waɗannan mutanen da suka samu wannan matsalar da na tabbatar da cewa sun ci gaba da zama a cikin al'umma ba tare da ana nuna musu kyama ko kuma tsangwama ba to ko me waɗanda suka samu wannan tallafin za su ci hawa aliyu garanga ubangiji allah ya saka da alheri allah shi ƙara ɗaukaka su mun gode kuma muna kara godiya duk akan wannan batun ministan lamuran mata ta najeriya folin talent ta zo a sokoto inda ta gana da kungiyoyi da hukumomi daban-daban har ma ta je majalisar dokoki ta jihar sokoto muna roƙon house a yi passing Child's Right Act da VAC Act domin Sokoto ta kasance a cikin state wanda ta yi domesticating Child's Right Act da VAC Act kuma mu sa mu samu maza da mata su taso su zama champions su yaki masu fyaɗe. Lamarin fyaɗe ko cin zarafin bil'adama abu ne da ke ci gaba da aukuwa a yankuna daban-daban a Najeriya duk da kokarin da hukumomi da ƙungiyoyi ke yi na ganin cewa an shawo kan wannan matsalar. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. To a gaida Muhammad Nasir. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a yaushe muna nan a shafukan mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga Aisha ta da shirin mu na gaba Ya sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin sarki Allah. Amin, amin, amin. Lafiya uwar jiki jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. ku da jimirin sauraronmu. To a cikin wannan shirin za mu yi kokarin amsa tambayoyin masu sauraro ne game da zazzabin lasa. Me ke kawo zazzabin lasa? Alamomin cutar da kuma uwa uba. Menene rigakafin? Don amsa waɗannan tambayoyi wakiliyar mu hawa umar ta zanta da dr lawal isa tahir kwararren likitan yara da ke abuja sai ku matso kusa ku ji amsar tambayoyinku da ya danganci zazzabin lasa. Masu saurare barkamu da wannan lokaci. Cutar zazzabin lasa tana daga cikin cututtukan da ake cewa hemorrhagic viral eh, fevers wato zazzabi wanda yake ja a samu mutum yana zubar da jini kuma kwaya cutar eh, lasa virus ita ke kawo wannan cuta. Da wasu alamomi ake gane cewa mutum ya kamu da ciwon zazzabin lasa. Da farko cuta ce kamar yadda kika san zazzabin cizon sauro babu wani matsananciyar wata matsala sai dan zazzabi haka ciwon kai mutum ya ji ya gaji ko ya ji tsokokin shi suna ciwo baya son ya ci abinci da sauransu wannan yawanci kafin ta zama ta tsananta kenan daga lokacin da ta tsananta sai ya kasance akwai dukkan waɗannan abubuwa sun ta'azzara zazzabin ne ya kasance ya yi tsanani sosai in aka gwada zafin jikin a ma'aunin celsius kan iya kai wajen 39 arba'in abin da ya sama kuma sai ya kasance idanu sun yi ruwan ɗorawa sai mutum ya fara zubar da jini ko ta hanci ta baki har fata jiki sai ya kasance wani lokaci idan jinin na ya zuba cikin kai an fara suma ko jijjiga ko ya kasance mutum ma dai ya fita hayyacinsa bai san inda yake ba. Ka yi bayanin cewa wasu kwayan cuta wato virus ke kawo wannan zazzabin lasa su kuma me ke haddasa waɗannan kwayoyin cuta? To waɗannan kwayoyin cuta suna rayuwa a da wani bera beran nan kuma yana da dan bambanci kaɗan da beran gida yawanci beran daji ne yadda ake gane shi shine yana da nonuwa sosai sosai shi yasa ake ce mai multimamet sannan yakan shigo cikin jama'a ta hanyoyi da dama garuruwa da dama za ki ga idan kina tafiya kan hanya mutane suna shanya abinci a bakin titi wani lokacin dalilin da yasa kenan sai beran nan ya shigo ya kokarin cin abincin nan sai ya fitsari a wurin nan sai ya kasance fitsarin ya hadu. da abincin wani lokacin kuma saboda ana kona dajijjuka da sauransu berayen sai ya kasance sun fantsama sun shigo cikin gari to suna haihuwa matukar haihuwa cikin dan lokaci kankani suke hayayyafa sai kasance idan fitsarin su ya zo ya hadu da wani sanadi na abincin dan adam sai ya shigo cikin jama'a to kuma dan adam idan ya kamu shi ma kuma zai iya ba wani mutumin sai ya kasance ta yadu kenan ta wannan hanya misali da kai bayani ko bera yayi fitsari akan abinci aka zo aka yi amfani amfani da wannan kayan abincin shin cutar tsawon wani lokaci take yi a waje kafin ta mutu Ta kan dan rayu na dan tsawon lokaci gaskiya a cikin abincin shi yasa take da saukin yaduwa sannan kuma idan mutum ya kamu da ita din sai ta dan takan iya daukar lokaci bata nuna ba wasu tana iya nuna cikin dan kankanin lokaci kwana biyu zuwa kwana biyar amma ta kan iya kai har sati uku bata nuna alama ba a jikin mutum sannan kuma a lokacin da take jikin shi dinnan zai iya yada ta ba ta tare da an sani ba. Kamar cuta wasu hanyoyi mutumin da ke dauke da cutar zai iya yada ta ga sauran jama'a. To shi ma zai iya kasancewa ko ta duk wani abu ko yawo ko jini ko majina da sauransu ko ta fitsarin kamar shi ma yadda wancan bera yake iya fitar da ita ta wani hanyar da ruwa da jini zai iya fitowa zai taba mutum zai iya yada ta. Saboda haka zai iya misali amfani da ban ya taba handle din eh, mabudin kofa wani ya shiga ya taba shi ma bai sani ba sai ya kasance an yara ta cikin al'umma shi yasa take da saurin yaduwa cikin al'umma shin cutar zazzabin lasa kan shafi yaran da suke cikin ciki idan mahaifiya ta kamu da cuta zai iya yiwa jariri ya samu saboda yadda ta da jaririn nan to amma mafi yawanci irin wannan da wuya ta rayuwar da har za ta iya mahaihuwar yaran matukar ta kamu da wannan cuta har cuta ta kamu to da wahala har ta iya haife yaran zai kasance saboda kin ga yadda suke bala'in zubar da jinin nan Tashi hankali ne jini ne zaka ga yana zuba kamar famfo da wahala ko ita din ko jaririn su kai labari a irin wannan hali. masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su. gane cewa cuta ce wadda take da hatsari kuma take da saurin yaduwa shin tana da rigakafi to gaskiya rigakafin ta na farko shine daukar matakan kare tsaftar abinci sannan kau da waɗannan beraye sannan yanayin yadda mutane ke shanya abinci da abubuwan da ake amfani da su abinci a bakin titin nan da kone-konen daji da ake koro berayen na suna shigo cikin gari su ne abu na farko da za a yi ya kasance wanke hannu Eh, mutane suna wanke hannu matuka a rinka rufe abinci da duk abin da ake amfani da shi wurin abinci misali kayan kicin an amfani an wanke su to a rufe su yadda kada beraye su samu damar da za su ma'amala da wurin abinci a rinka rufe shi ruwan sha a rinka rufe shi a kuma kare yadda ake samun ruwan shan kamar misali rijiyoyi ya kasance suna da marafa da sauransu. A yaya za mu kwatanta yawan yaduwar cutar a Najeriya? To a Najeriya gaskiya ta kai matsayin annoba. A kwana-kwanan nan zaki ki ji jihohi da dama ana ta bayani saboda ta yadu saboda ka tana da yawan gaske ta kai matsayin annoba. Likita wasu hanyoyi ya kamata mutum ya bi domin kare kansa daga kamuwa da wannan cuta. To duk lokacin da aka yi zargin mutum yana da ciwon nan, kada 'yan uwa su ce bara a bar shi a gida. da bukatar a kai shi asibiti don idan asibiti an tabbatar da cutar nan to su din da suka yi mu'amala da shi akwai abin da za a iya taimaka musu da shi sannan kuma a kare ta daga cikin al'umma sannan ko yanayin yadda ake mu'amala da gawar wanda ya rasu da wannan cuta akwai matakan da ya kamata a dauka yana da hatsarin gaske don ko bayan mutuwar shi a dan ruwa da ko jini ko bayan gida zai iya yada cutar nan ga mutane mafi yawanci akan ce duk abin da aka dafa shi yakan kashe cuta misali ma in ana zargin ko ruwa ba shi da tsafta akan shawarci mutane su tafasa ruwan nan domin a bashi sanyi kafin a sha shin ita wannan cutar wuta baya kashe ta ne wuta za ta iya kashe kwayar cuta to amma misali a ce an dafa abincin na abincin lafiya lau amma kuma farantin da za a zuba abincin akwai matsala to kin ga in aka zuba still in an ci za a samu matsala kenan saboda haka za a kula da tsaftar abinci da kuma tsaftar kayan ma'amala da abincin da kuma ta yanayin rufe kayan idan an wanke su sannan a san dai da za a guji ma'amala tsakanin beran da al'umma. To likita za a iya cewa kenan cutar zazzabin lasa tana da kamaceceniya da cutar ebola? Eh tana da kamaceceniya da ita shi yasa dukansu ake kiran su hemorrhagic viral fever wato dukansu suna da yanayin kasancewar na ɗaya dai jin system virus ke kawo su na biyu suna kawo zubar da jini kuma suna da suna kisa matuka na uku kuma suna yaduwa cikin al'umma cikin kankanin lokaci cutar nan tana da hatsari ga kuma saurin yaduwa ga kuma illolin da take kawowa dan a lokuta da dama akan rasa rai ko kuma aka rasa mutumin da ya kamu da wannan cuta wani mataki hukumomin lafiya suke dauka a asibitoci domin wayar da kan jama'a game da tsaftar muhalli da yadda za su kare kansu daga kamuwa da cutar nan. To a har kullum za ki ga ta kamfen akan kula da tsaftar abinci da sauransu saboda yana kare cututtuka da dama a lokaci da tsaftar kadai za ta kare faruwar cututtuka da dama kuma za ki ga gidajen rediyo kamar naku da sauransu ana ta kokarin wayar da kan jama'a kan illar waɗannan cututtuka da kuma amfanin kula da tsaftar nan yana da matukar amfani. shin akan zo a warke har mutum ya rayu ya ci gaba da mu'amala bayan ya sha fama da cutar? eh akan samu wanda suka rayu a wasu su kasance sun samu matsaloli ko abin da ya shafi ji ko gani wani lokacin tabin hankali idan ya kasance ya shafi kwakwalwa da sauransu amma akan warke kuma a ci gaba da rayuwa takan iya haifar da matsala na dindindin akan samu waɗanda sukan ci sa'a kuma su warke din bata bar musu wata matsala ba to da fata an gamsu kuma za a kiyaye kai daga kamuwa da wannan cuta ta lasa Godiya gare ki Hauwa Umar da Dr. Lawal Isa Tahir. Ni ce Aisha Tusle. Ku kasance cikin ƙoshin lafiya. To a gaida Aisha Tusle yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. za mu fara ne da sakon murtala ibrahim zangon daura wanda ya ce assalamu alaikum biyoyi hausa na bayyana takaici na akan bayyana jihar katsina matsayin jiha ta uku wacce take cikin talauci ganin yadda 'yan jihar katsina tamanin 83 ne suke rike da manyan mukamai a gwamnatin buhari salam biyoyi hausa albarkacin ranar yaƙi da cin zarafin da ake ci gaba da yi wa iyayenmu mata muna kira ga babban zawar majalisar ɗinkin duniya tare da gwamnatocin ƙasashen duniya da su hanzarta kafa doka mai ƙarfin gaske wadda za ta rinka yanke hukunci nan take ba da wani bata lokaci ba ga dukkanin wanda aka kama da laifin keta mutuncin 'ya'ya mata a cikin birane da ƙauyukan ƙasashen mu baki ɗaya sako daga ali usman taka lafiya da sani mai lange da alhaji zaidu bala kofa sabuwa sai kuma sakon sani muhammad chindu unguwar karfin madaki a jihar bauchin najeriya ya ce salam voa hausa tabbas matsalar rashin tsaro na nema ta gagari kundila a ƙasarmu najeriya musamman a yankinmu na arewa na kira ga 'yan uwana 'yan najeriya mu dage da addu'o'in neman zaman lafiya a ƙasarmu najeriya da ma duniya baki ɗaya shi ko malam usaini dangote so daga jihar yobe cewa yi salam voa hausa dan allah ku bani dama a madadin al'ummar garin karasuwa ta jihar yobe don mu mika sakon ta'aziyyar mu ga daukacin al'ummar jamhuriyar nijar bisa rasuwar tsohon shugaban kasar malam tanji mamadu wanda aka jana'izar su a yau alhamis da fatan allah ya sa mutuwa hutu ce a gare shi da ma al'ummar musulmi baki daya sai kuma sakon shehu adamu jau wanda ya ce to mun juwe gwamnatin najeriya za ta buɗe yakokin ƙasar tamu da ta rufe na tsawon lokaci to sai mu ce allah ya sa hakan ya tabbata domin dai jama'a sun ji a jikinsu sosai sakamakon rufe iyakokin da gwamnatin ta yi a ƙarshe sai sakon yakuji matar amadu abacin macin jihar yobe wacce ta ce zuwa ga VOA Hausa. A kullum ranar Allah matsalar taɓaɓarewar tsaro ƙara kamari take a arewacin ƙasarmu Najeriya. Inda 'yan bindiga ke kaddamar da hare-hare ba gaira ba dalili akan al'umman da basu san hawa na sauka. Suna kashe masu ƙarar kwana suna ƙona gidajen mutane suna mai da bayan Allah 'yan gudun hijiran dole. Tabbas gwamnatin Najeriya ta gaza wajen kare rayukan al'ummarta da dukiyoyinsu. yanzu kuma sai labarai a takaice. shugaban kasa Joe Biden ya gabatar da jawabin ranar cika ciki ko Thanksgiving a ranar Laraba yana mai cewa kasar za ta tsallake wannan annoba tare da yin kira ga Amurkawa da su ƙara himma wajen yakar cutar coronavirus. Kalaman na Biden na zuwa ne yayin da Amurkawa ke fuskantar hauhawar adadin masu harbuwa da COVID-19 da karuwar matsalar karancin abinci Duk da cewa masu kamuwa da kwayar cutar coronavirus din na karu a duk faɗin ƙasar, Amurkawa suna take ka'idojin kuma suna kan yin tafiye-tafiye don zuwa hutu. Zababban shugaban ƙasar Joe Biden ya buƙaci Amurkawa da su ƙara himma don yaƙi da yaɗuwar cutar. Kada mu miƙa wuya ga wannan annoba, na san za mu iya kuma za mu yi nasara akan wannan kwayar cutar. Amurka ba za ta gaza wannan yaƙin ba, in ji Biden. To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya da jihar kamar da Chadi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kan a madadin ita Hadiza Kyari wacce ta taya ni gabatarwa sai kuma Julie Ladies Gresham da ta haɗa mana shirin ni Mahmud Lalo nake cewa muka